العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين بارك يا السلام عليكم ورحمة الله أبدا في وشاكم yammaci ne yau na hudu da wata ramadan a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma ya dace da dagara da wata ta daya shekara ta dubu biyu da daya miladiya idan ba man ta jiya mun tsaya ne a ƙarshen suratul rahman yau kuma za mu tashi farkon suratul waqi'a wanda ita ce sura ta hamsin da shida a cikin jerin surorin alqur'ani in ga dalolin jirgin daga sama kuma tana ɗauke da ayoyi casa'in da shida kafin haka za mu amsa kaɗan daga cikin tambayoyi da aka rubuto mai tambaya na farko yana cewa menene hukuncin yin musaffa wajen karatun qur'ani wato abinda ake nufi da musabba mu tsaya za mu karanta qur'ani gaba ɗayansa ko na adadi mafi ta hanyar yin kamayya ni in karanta izu daya idan na kare malam sai ya karanta izu daya bayan ya kare wani ya karanta ko izu izu ko rabi izu ko dukkan wani abu da muka yi ittifaki akai menene hukuncin yin haka din hukuncin yin karatun alkur'ani ta wannan tsari da aka faɗa babu wani laifi a cikinsa in dai mutane sun yi hakan ne don saboda suna ma junansu alkur'ani ni in karanta bayan na kammala kai ka karanta sannan wani ya karanta bayan ya kammala kuma wani ya karanta don mu tunatar da junanmu wato muna yin muzakara kenan babu laifi amma mayar da wannan din wani samo na roƙon Allah game da wata bukata kamar misali mutum ya yi sabon gida ya sai samu mahaddata su zo su yi musaffa don a sauke qur'ani to ka ga wannan musaffa ce ba ta karan alqur'ani ba an nufaci buɗe sabon gida da ita ko wani kanti na kasuwanci to wannan kuma ba da asali cikin shari'a musulunci ina da ta wuta da haka ba daidai bane ba dan mutum yayi sabon gida ko dan mutum yayi aure ko dan wata munasaba daga cikin ba wata dangantaka cikin wadansu al'amura da ke faruwa a duniya ko za su faru mutum ya ga yato ma da tasu zuwa sauke qur'ani a gidansa wannan ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake so kai a matsayinka na dawa karanta alqur'ani din dan ibada bayan ka karanta ya halatta kai ta da shi dan neman bukatarka idan kuma gida ne kake jin tsoron ka dan aljan ko wani abu to ya halatta kai da kanka ka karanta suratul baqara gaba ɗaya ko wani bangare da cikin ta wannan dan Allah ya nuna sai suna gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara ba lalle ne sai mutum ya kare jama'a da yawa ba Allah ta mutunta mu wannan kuma yana cewa mutum ne yake yin aswaki sai wani dan sai wani abu na aswaki yake da bakin sa kwari ya tsaye asalin kana nan dan ka haɗe wani abu na aswaki ba da niyya da babu komai a kanka haka wajen kuma da baki idan mutum ya haɗe ruwa ba da niyya ba shi ma babu komai a kanka wato ya ke maka ba da niyya ba babu laifi a kanka haka mutumin da yake sayar da fulawa ko yake injin nika gari ne da cikin bakin sa har ya kai ga mutum da niyya ba shi ma babu laifi a kai. duk wannan yana cikin abubuwan da shari'a ke rangwame game da shi wannan kuma ya rubuto ne da waɗansu hadisai guda biyu yake son ya san ingancin su da me suke karantarwa hadisin farko daga Abu Hurairah Allah ya kare ta gare manzo Allah ce man kana da inda imra'atani فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط وفي رواية وشقه مائل maza Allah ce dukkan wanda yake da mata biyu ko bai adalci a tsakanin su da su ba zai zo ranar tashin kiyama ajin jikin sa ya fadi kasa haka hadisin ya nuna wannan hadisin ne ingantacce ina jin mun karanta shi ko da kwana biyu da suka wuce ajiya ne ko abu da ya rawaito da turmi da nasai da ibnu majah da hakim duk rawaito shi hadisin ne ingantacce حديث ابي كما يتي دغ عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن العاص من قال صلى الله عليه وسلم ياتي ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهلهم وما ظلموا كونا ظلموا رواه مسلم شنو ما حديث مين من تجي كل كان مسلم يا ما معنى حديث مين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lalle masu yin adalci sakamakon su gobe kiyama a wurin Allah suna kan wani mimbari na haske akan ce al-mimbar a larabci ana nufin dukkan mana'ib mai kudu wanda in ka hau na tafiyan ne suna iya hango ka sayan man na'ibin mimbari ne wanda ake da katako ko da kalili da ake da kasa da suminti duk ya halatta a kan suna mimbar suna kan waɗansu irin tudu na haske a ranar tashin kiyama a an yaminar rahman suna daman ubangiji sai manzo Allah ce wakilta yadayhi yaminu dukkanin hannayensa biyu kowanne yamin ne dama ne to su ne waɗannan mutane sai manzo Allah ce allazina ya'dilu ya'diluna fi hukmihim sune masu yin adalci a cikin hukuncin su wa halimun masu yin adalci cikin zamantakewa su da iyalinsu wa ma wani masu yin hukunci cikin masu yin adalci cikin duk abin da haka sun zamantar da su a kai. to dukan ku da hadisi ne ingantattu kuma don ana kasa hujja da su wajen yin adalci sayan adalci da alkali wanda zai hukunci tsakanin mutum biyu ko kuma adalci da shugaba da yake mulki idan shugaba ya karɓi mulki na jihar ko na karamar hukuma dole ya adalci ya kare zaman lafiyar jihar ya kuma ilmantar da mutane jihar sawa'un waɗanda suka jefa musu ƙuri'a ko waɗanda ba su jefa musu ba idan ya tashi yin titi baya cewa gari za su jefa mun ƙuri'a ta kansu zan fara zai fara ta inda ya cancanta a fara bayan an jefa miki ko ba jefa mishi ba in yi tafi gina makaranta zai mu gari aiki ake bukatar makaranta ko da mutanen garin ba su jefa masa kuri'a ba tun da dai bukata ta kama ko suka fi bukata sai a fara gina musu kafin sauran wannan shine adalci sannan kuma sai adalci cikin zaman su da iyalin wato idan mutum yana da mutubi dole ya adalci a tsakanin su shine daidaita su da juna ta fuskar ci da sha ta fuskar sutura ta fuskar wurin zama ta fuskar rabon kwana waɗannan al'amura guda hudu dole ne in ka bayan ta kwana ɗaya wanka mai kwana ɗaya in ka bayan ta kwana biyu wanka mai kwana biyu haramun ne ka ƙara wa wanka ko da awa ɗaya ne a kan yadda ka biya wanki nan kana ka ƙara adadin kwani sannan idan ka tashi yin tafiya kuma sai kai ƙuri'a tsakanin ku da juna wanda duk ƙuri'a ta fito akan ta da yake za a tafi idan kana da ikon tafiya da su gaba ɗaya sai ka tafi da su su duka in ko ba haka ba sai ka bar su a gida su duka amma mutukar za ka yi tafiya ƙuri'a za ka yi an bayyana ku kaje yanzu mutanen mu kuwa har mata suke da suna tafiya ma'ana sai mutum ya sami yar azan mata yar zamani ta fito daga zamiya ta iya turanci to duk inda za su da ita zai ta hajiya kuma su zama a gidan su kula da yara kuskura da ba ga wannan ba adalci bane ba lokacin da mutum zai tafiya cikin da a rubuta takarda guda daya an sa tafiya a ciki sauran takardu duk ba a rubuta komai a ciki ba sai a ajiye duk wanda kake yi takardar da aka rubuta tafiya da ita za a ciki wanda ka ɗauko takardar da take ba komai a ciki to za ta zauna a gida ba komai kenan wannan shi ne ka'ida ko su ne mutum ne tafiya haka ne amma idan sauran suka ce sun sallama a yi tafiya da wanci to kaga wannan su suka fara yadda hakkin sun ga dama sun sallama tambaya ta karshe wanda yi tambaya cikin harshen turanci ne ne me ake ciki game da wannan bayar Allah mai suna Safiya a ko za a mata hukunci ko da za a yi mata ba yanzu ka ga wannan tambayar ba ni ta saba daga nan a Maiduguri ko za a ba ita ka nemi da mun ji a Sokoto wani ne a Alhaji Atahiru da Farawa ta tambaye ni za a yi mata hukunci ko ba za a yi mata ba ko ka tambaye alƙalan da yake hukunci za a yi mata hukunci ko ba za a yi ba amma ni ya ka tambaye ni na tambaye in mutum ya laifi za a yi mata hukunci amma tunda ba ni zai zartar da zan ce a yi ko abin da yake faruwa a cikin wannan mutane sun yi kana gambani a jarida da rediyo kuma suna ci gaba da yi suna ganin nan an zalunce ta ya dawo ita ce za a jefe ta kuma wanda aka kama shi da da wanda ake zargin ya yi laifin zunubin shi kuma an ce ya tafi sa to kaga wannan jahilci ne mutum ya tsoma baki cikin abin da baya cikin takassus ɗinsa shari'a musulunci takassus ne ne in ka karanta sai ka sa baki in ba karanta ba sai ka sa mutane komai ba halatta kana kallon da a bakin titi ka je asibiti ka tsaya likitoci ga yadda za a yi fida ina jin bai halatta ba a shari'a bai halatta ba a hankali to haka za su halatta cikin abin da zafi shari'a musulunci kai daga karfi da rubutu za ka sa baki a kai ka'idan shari'a musulunci ana yanke mutum hukuncin zina ne idan aka samu ɗaya daga cikin al'amurra guda uku an bayyana ko al'amari na farko al mutum ya itirafi da kansa ya zo ya ce na yi zina ana yi ne a hankali hankalinsa da komai ya ce ya yi zina anan ba a neman shaidu domin al israfu sai bil adilla israf ya fi sai shaida da zai ka bada shaida karfi to ga da da mutum da mutum suna tare a kan wannan in namiji zai ce yayi za a masa hukunci in mutum zai ce yayi za a masa hukunci na biyu shi ne shaidun guda hudu su tabbatar shaidun guda hudu su tabbatar sun ga wani yana zama da wanki kamar sun da ta karya ma'ana sun ga gaban shi cikin gaban ta dole su ba da bayanin haka idan guda uku suka ce mun dai sai yana yi kamar kurmi da tabarya na ya ce ni kan da mazuna don su tsara sun tashi to ba za a yi masa hukunci ba Ba ka'idu gari a mutunci kenan abin da ya zama nan lokacin da ran fatah da ran suka fahimci al-mughira ibn shuba ko yayi gana sai dai uku suka suka ce da nan ne sun gani da aka kira wani wani Umar dan Khattab yace ka gani yace laqad laqad ra'aytu majlisan qabihan yace na zai gani da bai dace a kalla ba ma'ana ya ganta a tsirara ya ganta sun ke a wurin da sun kadai kuma a halin da a iya hunar amma zai bi irin da turmi da kamar ba Umar ta Khattab ya tsaya guda uku da aka yi ta musu gulala tunanin tunani aka yi tsada bisu ne da tafi to kare idan an samu su guda uku sai a tabbatar da mutum idan ba samu su guda uku ba ba yadda za'a to wannan tabbatar da shi guda uku haka abin yake da mace ko namiji duk wanda aka tabbatar ya za a yi masa hukunci abu na uku shine idan an zama da ciki to kaga shi ko namiji ciki baya da yana gare shi amma idan mutum ciki na yana gare ta da an gama da ciki kuma ba shi da miji to sai a bincike ta ya aka kika samu ciki idan ta kasa yin bayani sai za a je ta ne amma idan ta tabbatar kama na ake da karfin ta ya aka yi ta dai kuma an bincike aka gano alamun haka din da tare da ita shikenan zama za a mata haddi ba da ta daya ake mata kinu ake mata amma idan ka tabbatar zuma aka yi da ita ta samu ciki ba ta yaɗe bane ba ba ruwan da waye ya zuna da ita ita kan saboda cikin ta ciki shine kokkarar tebar ita mazana ta ce da haka hukuncin ta shine jefewa in ta taɓa yin aure in ba ta taɓa yin aure za a mata bula idan ta ce wane ne ya yi da ni sai a ce me yake nufi guda zuwa wane yayi da ke dan mu al-aslu game da wani shine huwa bari al'asr fil insani bari'un hatta tasbuta idanatu har sai in akwai kokarin abin da zai zai nuna mana yanzu a sara su kayi su da gida kariya take to sai kayi su da hudu ba su da hudu yanzu kenan za a mata haji na kan mutum gona la tamanin sannan kuma a jefe ka idan ka ce dan mai sai mutum zai warka ce ko zai warware mai ba da hukuncin ce kai da mutum ya zo ya karanta laifi zai ce wai dan ba haka bane ba sakin layi na sakin layi ka karanta Allah kuma ya tabbatar a cikin Qur'ani sai kuma ka ta sakin layi da za su arada da shi da abin da Allah ya ce kai da Allah ya ne mai bayin mai bayin bayan nan ne kuma yake ga yake za a maka da kanka kai kuma a suwa wai yake ne da gudun layya me ya kawo kuma bai warke ko me ya mata amma ko wanda ya fito da sunan yancin dan adam mutum ya rubuta rubuta jarida ya tabbatar tuwon banza ya samu damar da zai soki shari'a musulunci ya soki gwamnatin da suke kokarin aiwatar da shari'a musulunci a kai dan turawa sun yi wasu kunne yankin dan adam dan adam ma aka ce a kan lazu da shadamu ina na tunan yancin dan adam suke dan adam ma aka ji a kafa kwalewa dan adam ma aka ji a zangon kasar dan adam ma aka ji a cikin kasan kan na da na biyu dan adam ma a kace a ina a ina duk ina na sunan yankin dan adam amma da hanyar gane magana yankin musulunci ko ya ce to shi na dan nan yankin dan adam ne ya samu ma ya tsaye ne wannan da shi kai ya bar da an yi ruwa game da yankin da haka muke jan hankalin dukkan mutumin da yake son ya tsira da imaninsa ya ya daina sukan shari'a mutunci in bai santa ba idan an yi hukunci da ya daure masa kai ya je ne yana da mankare da suka san shari'a mutunci da nasu sai masa bayani kuma in zaka yawa malami ka tawa abu guda biyu ake bukata lalle ka gamsu da ilimin sa na biyu tsoron Allah sa dan komai ilimin malami in ba da tsoron Allah zai zaka fatawa irin yadda ranka yake so ko kuma yadda kai kana so ha ku da duk da kawar malami in ba da ilimi kuma zai zai zai kwaba gina cikin fatawa da ma ga alaka ma san da ba amma duk mutumin da yake da ilimi da tsoron Allah zaka tambaya to sai ya fada maka sannan sai kai magana cikin zai da abin da bai ba bayan ka riga ka samu gamsuwa cewa ga inda gaskiya take sai ka dauka sai ka je kai tai amma kai sai mutum ya taso to ita an kama ta a su ta to shi har da abin na eh, BOA eh, shi ke mai idan za a jefe ta shi kuma wanda ake zargin an ce shi yayin tafiyar sa eh yan jarida yayin tafiyar ta. <laughs> <laughs> Allah bai kada mu wato abubuwa ne imam ah, ibn hajar al-asqalani ce man al-ajaib dukkan wanda zai yi cikin abin ayyuka cikin abin da ba ka zai zo ba ka a duniya duk abin da ba fannin ka bane ba ba fannin ka bane ba ka ce tsoro da kai sai ai maka dariya daga nesa kai sani ba kana ne ana sai kuma kuma kake kuma da sunan ilimi da sunan kai intellectual ne to wani ne ne ka kun kake da shi wannan nake da nake da بارك الله فيكم ما التي أتلكم سورة الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خاطبة واقعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة بجد إذا وقعت الواقعة إذا ما أوقوا تأوقوا الواقعة بلغ أبنتو سنة لبكتو سنة إن كيانا أكن كنت واقعة akan ce mata alhaqa akan ce mata alqari'a akan ce mata at-tammatul kubra akan ce mata as-safa akan ce mata yawmul azifa akan ce mata yawmul tadabur dukkan su sunaye ne wanda sun zo a cikin wadansu ayoyi cikin ayoyin alqur'ani mai girma alwaqi'a kiyama kenan idan mai aukuwa na auku laysa liwaqa'atiha kadiba game da faruwar ta babu ƙarya a ciki lafazin kadiba sukan ce duk da yake sigar ta ismul fa'il ce amma ana nufin mazdar dan a larabci akan kawo ismin fa'il ko a kawo ismul maf'ul amma ana nufin mazdari al-kadhiba bi ma'ana al-kadhibu laysa li waqatiha kadhibun babu kariya game da faruwa ta tabbas za ta faru kamar da Allah ke la tasma'u fiha lahiya fiha aynun jariya ay la tasma'u fiha lahwan wato ba ka jin lagu a ciki domin lahiya ayyukan fa'il ne ina ga an fahimta wannan zance na ɗaya kenan zance na biyu suka ce ba din nan na asli man usul an kafi ki laysa waqatiha nafsul kadibatu game da faruwar tashin kiyama ba wata rai da za ta karye ta wannan ranar tashin kiyama kenan domin da mummunai da kafirai za su yi ittifaki wajen cewa kiyama gaske ce bayan ko ba a nan gidan duniya mummune sun yadda kafirai sun kiyarta amma da kansu sun za su rabbana abasarna wa sami'na farji'na na amal salihan inna muqinun ya ubangiji lalle mun gani mun ji mun gani abin da manzanni suka faɗa gaske ne kiyama sun tabbace da haka amma yadda mu duniya don mu gyara aikin mu Ba ta Allah ce afli bihim wa absir yawma ya'tunna lakin az-zalimun al-yawma fi dhalal mubin ina ma kin jin su ina ma kin ganin su ranar tashin kiyama su kafir za ka ko sun fi kowa ji sun fi kowa gani sun fi kowa fahimtar gaskiyar abin da manzon Allah ya faɗa shine laysa liwaqatiha kadiba wato babu wata rai da za ta ta isa ta kare ta kiyama ba na kasa khafidatur rafi'a ita kiyama khafidatun mai kaskantar da wajen ce sannan kuma asin mai ɗaukaka wajen ce wato za ka kaskantar da kafirai da munafikai innal munafiqina fi darkin asfali minan nar kuma za ka ɗaukaka darajar mummunai wato auliya'ullahi kenan ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى أولئك في الدركات وهؤلاء في الدرجات فآخرة الرابعة فأخرة الرابعة فأخرة الرابعة كياما كنا ما قال لك رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة يسجدان الدنيا أبو دكايا أبو بس ترى من قادة عن الدنيا ذات تجرى من تاسم كياما كنا ka kafa da kurrafi a kina wanda ake ganin mazmu ba wanda ya san a nan gurin sai ya zanto shi aka sani a can wanda ake ganin anan shi aka sani sai ya zanto a can da a san shi ba ya kace cikin rubutun kiyama kaskantacce wala kantacce dan da Allah shine kafa da kurrafi idza rujjatil ardu rajja idan aka da kasa mutukar girgizawar ta rujjat madalilul majhul ne asalin sai nan rajja an gane ku wato a radd wanda shine nazarin kalmar yana nufin at-tahrik bi shidda girgiza abu da karfi idan rujjat al-ard rajja idan aka girgiza kasa mutakar girgiza wata wa dukkat al-jibal batta kuma aka muke duwatsu mutakar muke su wato suka zama gari wa suyirat al-jibal fa kanat saraba wa tara al-jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab idan haka ta faru fa kanat su biya sun suna kasance haba'an kura mumbassa wasu suke kai wadda iskar ke ɗaukar ta ko ina ya ga dama wa kuntum azwajan talata a wannan lokacin za ku kasance nau'ikan mutane guda uku azwajan ma'ana anwa wa kuma ku mutanen duniya gaba ɗayan ku za ku kasance nau'i uku to menene wannan nau'i uku din da ta aya ta bayani وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون Ubangiji ce fa ashabul maimana to a wannan lokacin za a sami ma'abuta hannun dama allazina yu'khadhu bihim zatu yamin wadanda za a yi dama da su ko kuma allazina yu'tayna kutubuhum bi aymanihim wadanda za a ba su mutakansu ta hanyar hannun dama an gane ko ma ashabul maimana to su ne ne ko ma'abuta dama an kawo wannan alamar tambaya girma girmama al'amarin su wai su ne ne ko ma'abuta dama lalle waɗannan zan da doka za su dace wa ashabul mas'ala da ko ma'abuta hannun hagu allazina yu'khadhu bihim zata siman kenan wadanda za a yi hagu da su ko kuma yi ya allazina yu'tawna kutubuhum bi shama'ilihim wadanda za a ba takaddun su a hannun hagu din su Allah ya ba ashabul mas'ala su wa mun kuma abuta hannun hagu ya za a gaddan su ya za ga halar da ya samu kansu a ciki sannan kashi na uku wasabiquna sabiquna to anan gudan malamai sun yi sabani wadanda suka ce as-sabiquna da wadanda suka yi rige suka riga as-sabiquna waɗannan dai da suka riga wato as-sabiquna na farko mubtada kenan as-sabiquna na biyu tawhidin zane ulaika al-muqarrabuna fi khabarkum ina da kun fahimta was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna da suka riga din nan waɗannan dai da suka riga din ulaika al-muqarrabuna waɗannan su ne makusanta a wurin Allah su ne ababen kusantawa wajen rahmar ubangiji ranar tashin kiyama wadan suka ce a'a as-sabiqun na farko khabar mun da ne as-sabiqun na biyu shine khabar بمعنى السابقون هنا في الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحة هم السابقون يوم القيامة في دخول الجنة وأن ذكر رجع خيرا في الدنيا وجن إيماني وجن أيدي نبي توصول ذات رجع خيرا أبو القيامة وجن رجع الجنة kaga duk da ka fassara ayar ta yi ulaika almuqarrabun wadannan su ne ababan kusantarwa zuwa ga rahmar ubangiji to anan gurin kamar an baka kamun labaran ne an faɗa maka bayanin mutane iri uku ne akwai ashabul maimana wadanda za a ba ta tabbiya hannun dama akwai ashabul mas'ama wadanda za a ba a hagu akwai ashabul kullu sabiquna sun fi karfin a ta tabbiya kawai ku zo ku mutu ku shiga aljanna a sabi kun da sabi kuna yanzu an baka abin kule to kuma za a yi bayanin billa billa sai a fara ɗaukan su ɗai ɗai kuma sai a faɗa maka sakamakon kowa a gobe kiyama sai Allah ta bi في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل da aka ce ulaiikal muqarrabun wadannan su ne ababen kusantawa ga ranar ubangiji fi jannatin na'im a cikin aljanna ta ni'ima sullatun min al-awwalin as-sulla wato jama'a ne masu yawa min al-awwalin cikin mutanen farko wa qalilun amma yan kadan ne min al-akhirin cikin mutanen karshe wato waɗanda za su samu aji na as-sabiquna as-sabiquna suna da yawa a cikin mutanen farko amma yan kadan ne a cikin mutanen karshe an gane ko shine kullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin to anan malamai suka yi sabani me ake nufi da al-awwalin me ake nufi da wato al-akhirin wadan suka ce kullatun min al-awwalin abinda ake nufi da al-awwalin al'ummomi da suka wuce baya tun daga kan annabi adam alaihi salam har ya zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan al'ummomi in ka haɗa su zuka as-sabiquna as-sabiquna din da ke cikin sun fi as-sabiquna as-sabiqun din da ke cikin al'ummar Annabi Muhammad da haka da aka ce sullatun min al-awwalin su as-sabiquna as-sabiqun suna da yawa a cikin mutan farko ma'ana a zamanin annabawan farko a zamanin dukkan annabawa kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa qalilun min al ɗan ne a cikin al'ummar karshe ita ce al'ummar Muhammad ina ba fahimta wannan zance na farko zance na biyu cikin zantukan malamai suka ce sullatu min al-awwalin da qalilu min al-akhirin dukkan su ya shafi al'ummar annabi Muhammad ana nufin as-sabiquna sabiquna a lokacin sahabbai lokacin manzon Allah da sahabbai suna da yawa kwarai da gaske amma as-sabiquna sabiquna a lokacin da ya biyo bayan sahabbai yan kadan ne za da ya samu ashabul maimuna da yawa amma dai a sabiqun sabiqun a lokacin sahabbai sun fi lokacin da bayan sahabbai yawa wadan suka ce ba wai lokacin sahabbai ba kadai a al-qurun salata al-mufaddala wadannan karni guda uku da manzo Allah ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wato ajin sahabbai ajin tabi'ai ajin tabi'u tabi'ina wato as-sabiquna as-sabiquna cikin wannan ajujuwa guda uku sun fi yawa sama da adadin as-sabiquna as-sabiquna al'ummar da suka biyo bayan wannan zamani ina fata an fahimta da cikin waɗannan maganganu guda biyu wacce tafi ƙarfi ta farkon ko ta biyu da yawan hukunci su biyu ce tafi ƙarfi a gaskiyar labari ta farko ce tafi ƙarfi saboda me da ubangiji sha ala ce idza waqa'at alwaqi'a laysa liwaqatiha kadhiba qadiratun rafi'a idza har zuwa cewa wa kuntum azwajan talaka kuntum din nan da al'ummar annabi Muhammad kada yake ko kuma da al'ummar duniya gaba daya al'ummar duniya gaba daya kuntum za ku kasance azwajan talata nau'i uku to kaga anan gurin lalle tabbatu min al-awwalin zan to min awail al-umam kenan qalil min al-akhirin la min awakhir al-umam mu ko mun da karshe ya fata an bayyana saboda idan an hada al'ummomin da suka wuce gaba daya aka hada da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk da mu muka fi yawa idan za a yi takarar yawa mu da al'ummomi ɗaya ɗaya su amma in an ka hada su duka to kuma sun fi mu yawa ina ba za mu fahimta to wannan dai cewa da al'ummar duniya ake gaba daya cewa a cikin wannan zancen shi ne zancen da ya fi ma'ana sallatun min al-awwalina ana nufin al'ummomin farko kalil kadan ana asabiquna sabiquna cikin mabiya manzo sallallahu salam wasallam kadan ne duk da cewa kila in amara annabi sallallahu alaihi wasallam da ta annabi Musa aka ce ayi gare wata al'umma ce ta fi yawan asabiquna sabiquna mu ne zamu haka ne an dauke ma hada da al'ummar annabi shayib ko annabi salihu ko dukkan wani annabi ta mu din za fi amma idan an hada su duka yawan asabiquna asali da ke cikin su duka da yawan da ke cikin al'umma ita kadai to na su zai tunani ina fatan kun fahimta wato kaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wato lalle ba karamar al'umma sai mai daraja mai kima ba ta yadda ta fi karfin hada ta takara da wata al'umma sai an hada da duka <laughs> sai an yi tarin dangi to wannan ko falalar ta samu ne saboda falalar shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma falalar shi kansa alqur'ani da aka saukar mana rabanmu ne ya wajen annabawa rabanmu ne ya wajen littattafai ba annabin da ya fi namu ba littafin da ya fi namu والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين menene sakamakon su bayan kasancewar su mafutanta bayan kasancewar kaza da me da menene ni'imomin su ga sunan Allah zai zana ala sururin mawduna muttaqina alayha mutaqabilin يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبانيق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ga sakamakon su nan ala fururin mauduna suna kan waɗansu gadaje mauduna wanda aka saka su da wato ainihin azurfa da zinariya sakar da aka yi wa gadajen wato gadaje ne da aka saka su ko aka kira su wato ainihin da zinariya shine mauduna muttaqiina alaiha mutaqabilin suna masu cikin gida akan wannan gadaje mutaqabilin suna da su fuskantar juna zama na kai gashi kana fuskantar da ni ina fuskantar ka dan mu ni'imtu da ganin juna da tattaunawa da jewa juna ni'imar da muke ciki Allah ta mu cikin su ya tufa alaihim wuldanun mukhalladun waɗansu yara ababen dawamarwa ya tufa alaihim suna kai kawo kan abin da ake da wuldan yara kalana wanda ba su kai balaga ba mukhalladun ababen dawamarwa bi ma'ana ba za su tsufa ba sannan ba za su canja ba suna nan a cikin yarinta su koyaushe yara ne yan kanana saboda kanka lokacin da yake dan shekara biyar shida bakwai ya fi daɗin kai kawo a cikin gida mai koman kaza yinan yinan da zaran ya girma dan shekara ashirin ashirin da biyar sai ya kai ma baka son shigo wata gida ko yaushe dan zai hana ka sakewa to shi yasa za su zanto mukhalladuna ababan ni'imta za a dawwamar da su haka an gane ko ya tsofa alaihim wildanu mukhalladuna da me suke kewayawa gare su bi akwabin da waɗansu kofuna wa abarika da butoci akwab jam'i na kalmar kub abariq jam'i na kalmar ibrik idan an ce ibrik wata kamar doguwar buta haka wanda take da dogon wuya wanda ake zuba abin sha a ciki tawawun abin shan nan mai ne ko kuma mai da yadda ake tawa kamar dai ka ce jog haka ko kuma dukkan wani abu mai mai dogon wuya da ake zuba abin sha a ciki shine ibrik bi akwabin suna kai kawo bi akwabin mabari wa ka'atin da ko manyan manyan kofuna cike da abin sha min waɗanda suke wato ainihin da abin a cikin su domin lafazin kalmar a ka'at ita kadai tana nufin kofin da yake a ciki amma yanzu san komai ne da aka ce mun ma'iyyin sai muka fahimci cewa abincin da ke ciki din giya ce irin ta don ita ce ma'iyyin a nan gurin hujjar cewa ma'iyyin ita ake nufi fadin Allah da ke aya gaba la yusaddauna anha wa la yunzifun la yusaddauna anha irin giyar da da za ta sa su rinka yin ciwon kai ba in sun sha wa la yunzifun sannan ba za su rinka wato sambatu ba annazfu a larabci shine alhazayan sambatu mutum ya rinka magana da bai san me yake faɗa ba akan dan giya idan ya bugu sai ya faɗi komai idan ya ga dama ce sarkin garin nan in ya ga dama ce shine gwamnan garin nan in ya ga dama ya ce duk ya mai da mutanen garin nan talakawan ka ne bayi gare ka kaga san ba tuke to su waɗanda suke cikin gidan aljanna yadda za su ba ta sa su hajijiya ko ciwon kai an gane ko wanda shine as-suda la yusaddauna anha wa la yunzifun sannan ba ta sa su magagi ko buguwa ko alawa ba a buguwa da ita wa kuma ga kayan marmari mimma ya takayyaru cikin irin abin da suka zaba suka ce a kawo musu wa lahmi sannan za a ba su wato ainihin nama na tsuntsu min ma yastahun cikin irin wanda suke sha'awa a dangin tsuntsaye da domin da a cikin nama naman tsuntsaye ya fi kowanne lafiya baya kauke da cuta dabba duk lokacin da ta zama karama duk lokacin da naman ta yi kima duk lokacin da ta zama babba duk lokacin da naman ta yi shiga cikin hadin shi yasa an hada da naman raƙuma da na shanu zaka ga na shanu ya fi kima da naman tumaki da awaki idan aka hada da na shanu kuma na tumaki da awaki ya fi kima to aka shigo dangin kaji da dangin dukkan nan tsaye masu fuka kuma dangin naman ya fi waɗansa kyau ko da alaƙar jikin dan adam shi yasa ba goran ta na mai shanu ko na mai raƙumi ko na mai bunsuru a gidan aljanna ba a lahmu na naman tsuntsu min ma tahun cikin irin abin da suke sha'awa akwai hadisi tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Bakar Siddiq ya tambaye manzo Allah wannan tsuntsu wani irin tsuntsu ne manzo Allah ce ai wani tsuntsu ne wanda yake dan tsaka suke a wajen girma yake ka taba ganin tozan raƙumi ai kun san tozan raƙumi irin tudin nan daga dan ba sai yake to girman ka kamar haka yake tsaka tsaki a bai girma da yawa ba sannan ko bai zama dan kankani ba yace sannan abin da ya ci ya koshi shine ƴaƴan itace da furanni da ke cikin gidan aljanna yace to wannan shine yace to Allah sa mu a ciki yace ai karka wata wata kana ciki Allah la zai sai na wata sai karka wani wata kana cikin wannan da ka za ka cika mai maza Allah ya alkarta wa sai na wata wala mu tayyib min mai kuhulikin sai wa hurmin ko hurmin كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وبنجد وحور العين كما ذا أباك حور العين وانت فسر ستارك أتاك أباك أجيها ka amsalin lu'lu'il makalun kai ka ce su lu'lu'u ne wanda yake cikin kwamfansa yana cikin ma'adaninsa ba riga an fito da shi ba ma'ana babu wani kura ta tare shi mata ne wanda suka yi mutuka wajen kyau da farin jiki da dukkan abin da zai murka sha'awar ɗa namiji sun tattara jikin su ka amsalin lu'lu'il makalun sai Allah ke jaza'an wannan sakamako ne bima kanu ya'malun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa su yan aljanna din la yasma'una fiha lagwan a cikin aljanna ba za su dukkan wani lagawo ba lagawo kuma a shi ne dukkan zance marar amfani wanda shi ba zikiri bane ko ba wani amfani na duniya ta kulla da shi ba sambatu da shirbe shine lagawo a cikin aljanna babu wannan wala ta'siman sannan ba za su yi magana ta sabawa ubangiji ba babu magana ta kunshi zunubi cikin aljanna illa filan salaman salama kadai dai abin da suke ji shine salaman salama ko dai su biyar da junan da sallama wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin ko ko malaiku su eh, da sallama wal alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad da wa salaman salamatan yusallimu ba'dhum ba'dha ko kuma tusallimu alaihim al malaikatu wa da sallama ko malaiku musu sallama shine la illa salaman salama to wannan shine sakamakon waɗanda ake kira as-sabiquna sabiquna wanda a ciki annabawa suna ciki manya manyan salihai suna ciki to ko da su a tsakanin su as-sabiquna sabiquna waɗansu sun fodan su domin wanda ya shiga daga cikin wannan al'umma ya dace cikin ajin as-sabiquna sabiquna ai matsayin da za a baki baya daidai da matsayin da za a ba ran annabawa da matsayin annabawa ya fi shi nesa ba ko da su annabawa kuma matsayin da ulul azmi min na rusul suke da shi an bayyana ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa wannan guda biyar din matsayin da suke da shi ya tsaya na sauran ko da cikin biyar din matsayin manzon Allah ya wuce sauran inda shi ne cikin wasila wasila kuma yace manzilatun fil janna wani gida ne na karshe a cikin aljanna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa gida ne da ake ga mutum da in ji manzon Allah yace ina fatan in zama ni ne ya san ne mai bi amma ke wannan kalmar dan saboda tawadu da kaskantar da kai sallallahu alaihi wasallam to kaga matsayi matsayi na mutane kenan dan lokacin da manzo Allah yake bayanin cewa waɗansu ƴan aljanna idan sun tashi ganin wanda suke cikin firdausi za su hango nan yadda kuke hango tauraro a can cikin sararin sama ka gani san da yawa sai sahabbai suka ce tadda to waɗannan da suke cikin wancan matsayin da ake hangowa kamar tauraro annabawa kenan yace wallahi ba wai annabawa ne ba kadai akwai rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin wadansu mazajen da sun yi imani da Allah sun gaskata manzanni su ma suna wannan wajen daga nan gashi wadansu suna ganin san kamar da kake hango tauraro da kyar a can sama kal kawkab ad-durri fil ghadir haka manzo Allah bayyana cikin hadisin bukhari to kaga ake aljanna tana bukatar ayyuka mutane ya tafadaluna bi haka bi ma ladayhim min al-iman wal amal salih za a samu fifiko ne tsakanin wani da wani ko tsakanin wanta da wani gwargwadon yadda wani yafi imani yafi takawa ba gwargwadon yadda wani yafi dangantaka ba ba a maganar waye dangantaka ran ta fice ba dangantaka sala an zama bainahum yawm idin ya tafa yata'adun ba wata dangantaka wane ne yafi imani da aiki na gari to sai kuma sakamako na ashabul yamin sai ta ga ashabul yamin ma أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع du'a ubangiji ce wa ashabul yamin sai kuma sakamakon ashabul yamini wadanda za a ba su takarda a hannun dama ma ashabul yamin menene labarin kuma waɗanda za a ba su takarda a hannun dama ma'ana yi mamakin al'amarin su da karamci da Allah zai musu gobe kiyama ga sakamakon su kuma fi sidrin masadud fi sidrin suna cikin itace na bagaruwa masdud amma wanda da dakusashiya an dakushe ta ba ta da kaya wani zabi ce su da muka ambana da mutanen ƙauye da suke zuwa wajen manzon Allah suke muka tambaya saboda su in suka zo abin da muke jin nauyi mu tambaye manzon Allah su ba ruwan su wani balarabe ne ya taso daga ƙauyen ya yi kuma sai zo sa manzon Allah a Madina yace aljanna ko me aka faɗa ya bani sha'awa kike amma ko me kawo sidin sai kawo daga ruwa wanda ta da ƙawa a jikinta zama da Allah ta bakar da arziki ba sai jirin makhdud daga ce amma wanda an dakushe ka duk inda ya kamata kaya ta fito ɗan itace ne zai fito mai daɗin ce wato ba irin za ku bincike duniya ce to to to to haka dai sabin da rusa da ce sun ramu na karuwa da su mu ba za mu yi irin wannan tambayar ta kula ba haka amma su ba ruwansu da su zo kai tsaye za su faɗa manzo Allah kuma ya ba su ansa sallallahu alaihi wasallam hijran maqdud wa talhin mandud talh suna masa fassara daban-daban waɗansu fassara talh shine wato dodo wanda yake kunsar ɗayan itace da yawa yanzu idan ka dauki ayaba idan ka rike sanda guda ba sai ka takun yaya da yawa ba to wannan shine talhin mandu wato wanda yake cikin yayin itace din wani kan wani wani kan wani wannan suka fassara talh cewa shine ɗan itace na ayaba mandudin wanda yake wani kan wani wato a hadar juna gashi kuma sun nuna irin ta can ta ba sanar duniya ba wa dhullin mamdud da inuwa wadda take mai kakkiya abinda ake nufi da inuwa mai kakkiya wadda ba ta yankewa uku ukuluha da'imun wa dhilluha wa ana wa dhilluha ma kadhalika da'imun wa ndukuluhum dhillan zalila manzo Allah ta cikin inu bishiya ɗaya da aljanna ko bishiyar da yasiru rakibu biya masiratu 500 am yin doki idan ya saki ingarman dokin sa zai tafiya ta kusan shekara 500 a cikin inuwar ta bai kuce ba sai kenan ba bishiya ɗaya kaga dhillin mamdud kenan wa ma'in maskub da ruwa mai yawan gudana shi ne maskub al-ma'ul jari wato koramu kenan da ake faɗa anharu min ma'in ghairi asmin wa anharu min laban ila akhiri wato ruwa mai gudana kenan wa fakihatin kasira da 'ya'yan itace masu dimbin yawa kayan marmari masu dimbin yawa la maqtu'atin ba sa yankewa a ce yanzu kakar ta wuce an shiga ranun su wala mamnu'a sannan ba a hana mutum in yana so kaga sabanin dan itacen duniya duk inda kake son mangoro idan kakar ka kauce kai ba za ka samu ba duk inda kake son abarba ko gwanda idan ba kakar ka zo ba za ka samu ba wani lokacin duk yadda kake so ko da lokacin kakar ne in ba ka da kudin saye sai ka gani akan titi ba yadda ka iya kaga zan mamnu kenan bin nisbati laka to amma ni gidan aljanna ba haka bane la maqtu'atun ba su yankewa ya ce kakar abin ya wuce wala mamnu'atun nan ba a hana mutum duk lokacin da mutum ya so samu wato ainihin zai samu to kaga anan gurin zaka ga sakamako ya sa bamban tsakanin as-sabiqun as-sabiqun da ashabul maimana a can an ce sake hadin ma ya takayyarun yayin itacen kayan marmarin irin wanda suka zaba anan sai aka ce wa saki hadin kasira kayan marmari masu yawa amma ba cikin ma ya na ba dan amma mun talaka ajujuwan guda biyu an bayyana ko sai kuma Allah ya ce wa furusin marfu'a إنا أنشأنا إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة mumtaz ubangiji wa furushin marfu'a da kuma shimfudu marfu'a ɗaukaka daukakawa kasar shimfida tana kima in tana da tudu saboda ce ba ta da tudu furushin marfu'a kenan inna an sha'ana hunna lalle mun kera halittar matan gidan aljanna insha'an matukar kera halittar su faja'alnahunna sai muka sanya su su zanto abkaran dukkanin su budurwai ne yan mata uruban masu matukar so ga mazajen su atraban kuma tsarin juna suke wata bata girma wata ba li ashabul yamin an tanade su domin ashabul yamin to su ashabul yamin din nan sullatun min al'awwalin awwalin da yawa ne daga cikin al'ummar farko wa sullatun min al-akhirin da yawa ne daga cikin al'ummar karshe wato annabawan da za a samu ashabul yamin da yawa a sannan kuma a na karshe cikin al'ummar annabawan farko za a samu ashabul yamin da yawa sullatun min al'awwalin awwalin wa sullatun min al malamai sun yi sabani dangane da furushin marfu'a waɗansu fassara furush da cewa fada marfu'a ababan daukakawa waɗansu suka fassara furush suka ce mata ake da fikin da mataye na gidan aljanna da za a baiwa kowa mace biyu wanda idan ta sanya tufafi na ado duk irin tufafin da ta sa baya hana wato tufafi ne mai sarashira baya hana ka kaurinka baya hana ka ga hatta farkon da ke cikin kaurinka kamar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba a sa tufafi masu nauyi sai ana cikin wahala <laughs> ko ba gaba lokacin sanyi za a sa tufafi masu nauyi amma idan ana cikin kasaita ana cikin hutu za a sa tufafi ne mai share sarki to shi ne tufafin gidan aljanna ba masu nauyi bane ba an fahimta ko to wadan suka da kurus da cewa ana nufin mataye na gidan aljanna da ga wasu yan aljanna suka ce domin a su da dama larabci sukan ce al suna nufin mace kurus ya zama mata kenan suka ce babbar hujja inna an sha'ana hunna lalle mu mun kera halittar su to suwa tunda ambatan mata bai gaba ta ba a nan kusa in ba furush ba sannan suka ce me ya amfani kin fada tun ba kowa akai kin fada a dakin goro me ya amfani da kuwa ba ta <laughs> da amfani an bayyana ku to amma an sa ana hunna wato kaga lamiri ne ke koma zuwa ga su mata kenan ma'ana lalle ko ga waɗanda suka fassara shimfiɗa suka ce ba ana nufin shimfiɗa ya ta kadai ba shimfiɗa da kowa mata akan shimfiɗa dan shine addan shimfiɗa da kenan fada Allahumma abkaran abkar wato dan mata wadanda ba zawaru ba kenan urban asraba lafazin urba wato ya zo da kira'a biyu akwai kira'a urban bi iskanin ra akwai uruba wato anisin da dammin ra duka kowace kira'a ce tabbatacciya kuma dukkanin su ma'anarsa daya da kalmar urba da uruba dukkanin su jam'i ne na al'aruf idan an ce al'aruf malamai sun yi fassara daban-daban wajen fassara mece ce aruf wadanda suka ce matar da ta fi kowace kyau ita ce ake kira al'aru wadanda suka ce bayan kasancewa ta tana da kyau na halitta tana da kyau kuma na hali wadansu malaman lugan suka kara da cewa ba a kiran mace da suna al'aruf ko ta tara kowace irin sifa sai in ta kasance ta kware wajen tarayyar ta namiji duk inda za ta kwantar masa da hankali ta iya amma wanda bata iya wannan ba gidajiya ba aruf bace ba to matan aljanna gaba ɗayan su urban ne kuwa an gane ko urban asrada li ashabil yamin an tanade su domin ashabul yamin to duka waɗannan ababe da aka lissafa a nan da waɗansu wanda ba a nan ba dangi ne na imomi masu tarin yawa a cikin aljanna wanda sun shafi maza sun shafi mata ana an ce yutuba alaihim wuladanu mukhalladuna bi akwabin wa bari ta an ce yutuba alaihim bi sihatin min zahabin wa akwab wa fiha ma tastahihi al-anfus wa talazzu al-ayun wa antum fiha khalidun wa tilka al-jannatu allati urithumuha ga tan ainihin ya tarwa biha ibadullah yufajjiruna ha tafjira yufuna bil maghrib ila akhirih dukkan waɗannan ni'imomin da suka shafi maza suka shafi mata yadda idan namiji ya shiga zai ni'imtu da wannan ita ma mace in ta shiga za ta ni'imtu da wannan to su kuma mata gaba daya na bani adam idan sun shiga gidan aljanna sun rabu shiga gidan aljanna to su ne ake nufin da za a sake kera halittar su da Allah fi inna an sha'ana hunna in sha'a fasalin duniya bai dace da aljanna ba saboda ka sai sake musu ayi sai an sake musu sabon fasali an ja na hunna ita shi yasa kamar da hadisi ya tabbata cikin al'adabul mufrad na Imam Bukhari da ma dan sunan jama'a hadisi manzo Allah ya gani tsohuwa tana cewa annabi ya rukan shiga aljanna yace ina tsohuwa ina shiga aljanna manzo Allah ya wuce yin kuke ta sai take ta kuka ta da duka aka ce ga wata tsohuwar ba ta shiga uku ga cikin tana kuka ta ji ka ce tsohuwa da za ta shiga aljanna ba yace ba wai ina nufin ba za ta shiga aljanna ba a'a ba a barin ta shiga haka da tsohon ta duk aka kankare ga kwakwan idan ta ga ne Biki ki Allah ta inna an sha'ana hunna in sha'a ba ma'ana ta an canja miki fasali an dawo da ke kaki kamar ke ma kina takara da hurul ilmi haka za a mayar da ki har ma wadansu malamai suka yi sabani kamar da namu kurkubi kawo cikin tafsirin sa wai wacce ce tafi kyau a gobe kiyama wurin iri ce tafi kyau ko mace ta gidan duniya wadda ta je ga aljanna Allah ya canja mata fasali za a rinka takarar kyau a tsakanin su da juna to kin ga ba mai da ke baya ba sannan kuma ko da idan a nan gurin kina da miji shi ma za a za a tsira ba za a burmu da su wajen su kaza kaza da su sama da wata magana yi da isa zuri ta abin ma da cin fuska wato abin nufi duka da maza da mata kowanne za a sake tsara halittarsa kowanne za a sake tsara halittarsa kuma a cikin aljanna ba wanda ta kota ana nufin ba wanda ta kota shekaru za a mayar da mata tsare kun juna kun ga kuma mulkin shekaru su za ga kan alfahari ga juna to amma duk tsare kun juna ne sannan idan kina da miji a nan gurin ke da shi kuka mutu bisa ga imani sawa'un tare ko ya riga ki ko kin riga ki a ranar tashin kiyama in kun shiga aljanna ke ce matarsa shine miji illa iyaka za a sake tsarin halittar sa wanda ta dace da aljanna ke ma a yi miki halitta ta dace da aljanna idan kina da kin yi aure sama da daya ranar tashin kiyama kuma dukkan mazajin sun shiga aljanna kuma ke ma kin shiga aljanna to za a bayar da ke ne ga wanda kine mijinki na karshe kika mutu ina fata an fahimta kuma na farko ba zai shi ba ba da mu cikin aljanna kafin a shiga duk hasada da ake a nan duniya ne da yau jira kallon hadarin kaji da nan duniya ne amma kafin a shiga bayan an ƙetare sarati akwai ta kantara da za a tsaya a yau mutane kisasi har nan gudun duk da za a yi mana tsakanin tsakaninmu da juna wani a yau an zo karatu ya zo ya bai gani bai taka kakara nan ka kwafi bai ce maka sallu ba ila kan wannan ka kule shi baka ce ka yafe ba har yau da gobe ta mantar da kai amma dai ba ta kai ka yafe ba shi ma wani ya wani ba daidai ba wani ya faɗa wani bakar magana wani wajen jan wuta wani ya ja wani ya faɗa wani bakar magana wani kaza haka za a yi ta abin nan to sai a zo sai a rama wa mutane a wannan murin kafin a shiga aljanna sai a rama wa mutane kai me kake da wace wani ya taka nan a masallaci indibi a ce rama rama kai me naka ai da ya ja wuta shikenan ni kuma ya cire mun ta daga cikin tabar kota da aka ce shikenan rama ga kaza haka duk sai an yi wannan sai a cire duk damuwa da ke cikin mutanen mutane shine Allah ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil dukkan alƙulli da ke cikin zuci sai a cire shi gaba ɗaya irin wanda ake da shi a nan duniya da hasada da wani takara da ni wani ne da ni matar wanta ce ai mijina mai kuɗi ne mijina mai sarauta ne mijina mai mukami ne wace ce wace ce duk za a cire komai sai a shiga aljanna ba mai jin haushin kowa da haka dan an ba da ke ga mijinki na karshe na farkon ba zai kishi ba uban yayanki ba zai damu ba dan shi ma yana da wata tangandake kuma tare da shi da haka ba zai damu ba an mutum na damuwa ne in ya rasa abin da baya da wani a madadin sa to nan gurin damuwa take zuwa to a cikin aljanna duk babu wannan damuwa kowa za a sake tsarin halittarsa kamar da ubangiji ya bayani to idan aka ce kuma wata gashi ta karɓi rayuwarta babu aure ba ta yin aure ba har ta mutu kamar budurwa ce ko kuma tana zarci har ta mutu in ta mutu har tana zarci ma'ana in mijinta wancan da ya suke ta shiga aljanna ai kaga tana da abokin haɗi in ba ta taɓa yin aure ba har ta mutu to kuma ai a aljanna can ma akwai waɗansu mazajen da aran nan za a halitte su domin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari bare mun karanta shi inda kun sa lura cikin suratul kaf wato za a cika za a cika aljanna da mutane amma ta ki cika a zuba duk wanda ya kamata a zuba cikin wanda suka yi imani da aiki na gari amma ga sauran fulotai ga sauran gidaje ga sauran kaza kaza a cikin aljanna wanda babu abin sai ubangiji ya sake kera wata sabuwar halitta a cikar da su dan kar a bar wani gida da ba kowa to kin ga irin nan ke ma za ki samu miji ba wani wanda zai zo da aka yanki ba zaurci a cikin aljanna ba zaurantaka cikin aljanna kowa zai samu abokin haɗi hum wa azwajuhum fi zilalin alal ara'iki muttaqi'un haka ubangiji ta'ala ya faɗa wato kowa akwai abokin su cikin aljanna to a takaice dai wannan shine abin da zai zama to kamar amsa da wata biyar Allah take cewa yaso da dama sai a ce maza za su yi kaza za su yi kaza kuma wai malami idan sun zo magana aljanna ba alƙofu da kuma sai hurul ini hurul ini hurul ini to su mata kuma me za su su mata me za su samu mata mun nan tunda hurul ini dai maza ne daga nan za su mori da su ita ko daga nan tana ne ina ruwanta da hurul ini ita shine tunaninta to kai ma za samu wani dai ba za mu ce masa hurul ilmi ba shi ma dai haka da yake za a halatta miki ji a cikin wani kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa a nan gidan duniya babu shi yanzu sai a can zaki samu to kada cikin aljanna babu damuwa kenan kowa na cikin farin ciki ubangiji ta Allah ya kai mu ciki to sai kuma ashabu shimal sai Allah ya ashabu shimal ma ashabu shimal في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لَعَلَى مَبْعُوثُونَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ سيكون ما أبو جهل نهجو الله كرم ما أصحاب الشمال منين لابار ما أبو جهل نهجو ودن رأى بس تكدأ نهجو في سموم وحميم su kan suna cikin samum abinda ake nufi da samum wani iska mai tsananin zafi allazi yadkhulu masamal jasdi wato babu wata kafa ba wata kofa a cikin gangan jikin dan adam ka sai iskan nan mai zafi ya shiga cikin ta ba wani wuri da gashi yake ko a ka ko a hamata ko a kaurinka ko a tsuntsiraninka ko a ina ne sai wannan iskan ya zo ya kutsa ya shiga jiki dan ai maka azaba da samun kenan wa tafasasshen ruwa fi samumin suna cikin wata iska mai tsananin zafi wa da tafasasshen ruwa wa zillin da wata irin inuwa min yahmum ta hayaki akan ce ya yahmum ala wazan fa'ul kenan wato hayaki ne baki kirin wanda ke kuma tsayawa a garkashin sama wahala ne shin za ce da in wuta in taliku ila ma kuntum bihi tukazibun in taliku ila zillin zi salati ja wato ainihin wani irin wata irin inuwa ce wanda take da kusurwa guda uku ko da injiniyoyi suka ce duk inuwa mai kusurwa guda dukkan abin da aka yi shi gini mai kusurwa guda uku zaka samu baya bada inuwa sai dai in ya bada kusurwa angle guda hudu to shine zai iya baka inuwa ko sama da haka to da haka za ce ku tafi ga wata inuwa can zi salatu shi'ab mai bangarori guda uku ko kusurwa guda uku sai sun tafi da nufin za su inuwatu saboda zafi da ya dame su sai kuma su tarar la zalilin wala yughni min al ai ba inuwa bace ba kuma wannan hayakin da yayi baki tsammanin su zai kare su daga harkar wuta ba zai kare su ba shine ne yace wa zullum min yahmum la barijin kamar san la zalilin ke nan kuma la baridin wala karim babu sauki babu babu sanyi karkashin wannan inuwa wala karim sannan babu wani hutu shine karim din innahum kanu qabla zalika mutrafin jumla da aliliya kenan kawai ma bayanin da saboda me da ka sai innahum dan su kanu qabla zalika sun kasance kafin wannan ranar mutrafina ababan ni'imtarwa ne an ni'imta su da mulki an ni'imta su da kuɗi amma ba su yi amfani da mulkin ta hanyar da ta dace ba ba su yi amfani da kuɗi ta hanyar da ta dace ba muna'amin kenan sune mutrafi malamin suka ce al israf fil ghalib sababun li shaqawati al insan galibi in dai ni'ima sai yawa to mutum zai tawo halaki na kiyama a iya samun wani anan ya more kuma annan ma ya more amma ba su da yawa cikin duk goma na mani imsa a nan gurin da wuya ka samu ɗaya da zai haihu manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari al muqtiruna humul mukalluna waɗanda suke an ba su da yawa a nan gurin a can kuma su za a ba kaɗan yace illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai wanda da aka bashi da yawa din ya mika dama ya mika gaba ya mika hagu duk yana fitar da haƙƙin Allah shi zakka da taimako na gajeyu na makwabta na yan uwa na dangi na kusa na nesa yan uwansa suna kauye suna ganin ba su da alfarmar ganin su sai a talabijin kawai wata rana sai su ga yaje da mota kawai sai musu ayyo ya zo ne ya zo yayi nan musu a nan kauyen ko ba kai musu komai ba su alfahari na ce sun yi hannu da kai dan anan gari kana cikin malawu idan sun zo ganin ka ma wahala ne kaga ba kowa ne ke yi irin wannan karfin halin ba dan haka al-israf ni'ima in an baiwa mutum to lalle ya taka san da ita in ba haka ba ita ce za ta samu kan girman kai kalla innal insana la yataga an ra'ahu sagna duk wanda ya taba aljihun hijab ko kudi ya tuna akawun din ga waɗansu figures masu yawa to sai gana girman kai sai gana da ya fi ƙarfin suwa ne akwai abokananka da suka taso tare kila tare kuka yi primary tare kuka yi secondary tare kuka yi jami'a daga lokacin da mutum ya samu ni'ima ko ta mulki ko ta kaza shi kenan ya canja wadansu abokanai yanzu da wuya ka samu na dan majalisa da yake da tsofaffin abokanan sanada da kafin ya zama dan majalisa ko chairman na local government da yake da abokanan sanada da kafin ya zama chairman ko wani gwamna da yake da abokanan sanada da kafin ya zama gwamna in dole sai mutum ya canja wani sabon set komai mutum canja yake ya canja makauta da tun yana cikin gari a gida wanda yake na yau da damana yanzu ya koma GRA kaga ya canja makwata kenan ya canja abokanai ya canja mata waɗansu har mata suke canja to wannan ba komai ke kawo ba sai ni'ima amma wanda yake wayayye ta fuskar addini ni'ima ba ta da motar da shi gashi da ni'ima amma yana bin Allah yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sadar da zumuncin sa na yan uwansa na danginsa na abokanansa yana iyakacin yin sa to wannan wayayye kenan wanda zai more anan kuma a can ma kuma ya more amma duk wanda ya bari ni'ima ta gigita shi to kaga zai hasara kenan yana kan tafi kenan da aljanna ta'ala innahum kanu qabla zalika musrifin sun kasance kafin haka so musrafina ne ababan ni'imtarwa wa kanu yusirruna alal hinsal azim sun kasance suna zarcewa ba tuba suna zarcewa alal hins akan aiki na safo al azim mai girma kamar shirka ko kafirce mu Allah wa kanu yaquluna kuma sun kasance suna cewa a mu mitna wa kunna turaban a yanzu idan muka mutu muka kasance kasa wa izaman muka zanto wato ainihin kasusuwa a inna la mabu'usun shin yanzu kenan za a tayar da mu nan gaba zai iya yiwa a tayar da mu أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم aw aba'ul awwalun shi yanzu hadda iyayen mu ma na farko kakannin kakannin mu da suka dade da mutuwa su ma a tayar da su sai Allah ce kul kace da su innal awwalina lalle na farkon wal akhirina da kuma na karshen la majmu'una wallahi za a tara ila miqat yawmin zuwa ga wani wa'adi na wani yini wani lokaci sananne a wani yini ma'lum wanda yake sananne za a tara kowa da kowa wato kaga abin da ya jawo su haka faɗi wannan magana wadata ko mulki ko mukami shi ke sa sai mutum ya gama kiyamar za a tashi ta kowa in ma an tashi ta to kaza ne yasa hadisai suka zo da dama wanda suke kwantarwa da talakawa rai wanda a irin wannan lokaci da ake ciki mai kuɗi na ƙara kuɗi talaka na ƙara talaucewa ya kamata a rinka karanta a talakawa su ibn al-qayyim a cikin littafin sa hadal arwah ila bilad al-afrah yayi babi na suwaye za su riga shiga aljanna bayan ya kawo manzanni da suwaye sai ce sai kuma talakawan ne ya kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hadisi cikin sahih muslim talakawa cikin mummunai za su shiga aljanna da shekara 40 wani mai kudin yana ta tsare shi ana tambaye ya kai ka samu ya kai ka kashi su sun shiga da shekara 40 shi kuma yana tan farfajiyar kiyama haka hadisi tabbata cikin sahih muslim <clears throat> wadansu talakawa da suka rayu da wani attajirin sun yi imani sun yi aiki sun yi kaza sun san juna za su zo sai su ce aljanna bayan sun zauna sun dade a cikin aljanna wani lokaci mai tsawo sun mamanta sai ga ce zo ah, ce ah yaya wani sai ce wallahi sai yau da shigo <laughs> inda da an shiga dake mai da kyar na ya fi da kira ka kama ni sai yau ne sai yau ne shigo mu me ya kare ka yace wallahi an tambaye ni kaza an tambaye ni kaza gumi da ya zuba a jikina ya zai tayar da rakumi mai jan kikewa gumi da yake fitowa daga cikinsa saboda tambayoyin kiyama Allah ba wasa bane duk abin da muka samu fa sai an tambaye ya akai muka samu ya muka muka kace wallahi mutane su dauka duk wata ake yau <coughs> sawa'un jami'an gwamnati ne sawa'un yan siyasa ne sawa'un masu kuɗi ne sawa'un sarakuna ne duk gani suke wasa ake wannan abin ko me sai an tambaye ka ya kai ka samu an ji ka samu ta hanya mai kyau ya kai ka kashe sai kuma an tambaya ya hanyar da kace mai kyau ce ko mara kyau ce a lokacin kai dawa baka da shi sun <laughs> kai ka kawo ce baka da shi kai dawa to saboda haka lalle ne sai dan adam yayi taka tsantsan wajen me zai ci me zai sha me zai dinka gidan da zai zauna ya zanto komai hanya ce ta halal qarara babu wata kwana kwana cikin ta sai Allah ta ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين وبنجد ثم إنكم سننكم كو أيها الضالون يا تارم فتستو المكذبون وأن سيكي كريف تاتي القيامة لآكلون lalle za ku ci min shajarin daga waɗansu ƴaƴa daga wata itaciya min zakum ta zakum Allah ya bayyana ta innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim itaciya ce wadda take fitowa daga tsakiyar wuta sal'uha ka annahu ru'usu shayatin ƴaƴanta kai ka ce kan shedan da idan munin su fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun sai sun ci daga cikinta kuma sai sun cika cikin su shine da la akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minha al-butun da ita ne wannan itaciyar za ku cika cikin ku gobe kiyama fasharibuna alaihi min al sannan za su sha alaihi kan abin da suka ci na itaciyar zaqqum min al za su sha tafasasshen ruwa kuma a kai wanda ita kanta itaciyar cin dan itacen nata musiba ne gashi mummuna ba kin gani tunda an ce salwa haka annahu ru'usu shayatin kamar kan shedan ba ta ce sannan kuma gashi za su sha tafasasshen ruwa a kai fasharibuna shurbal him za su sha sha na raƙumin da ke da ciwon kishirwa alhim jam'i ne na kalmar al-ahyam al-ahyam kuma al-jamalu allazi asabahu al-huyam wato al-huyam cutar kishirwa wanda mutum yi ta sha baya ku idan an ce al-ahyam raƙumin da ya kamu da irin wannan cutar idan sama tace raƙumar ta ce haima'u jam'in su sai a ce alhim wato raƙuma masu yawa masu jin tsananin kishirwa shan da kafirai za su yi wa tafasashen ruwan kenan sha na dole suna kwankwadar shi duk da azabar sa saboda an tilasta musu shan kenan Allah ya tsare mu shine fashari buna shurbal hiyim wata kira'an fashari buna sharbal hiyim bi fatihi bi fatihi shil kenan to dama shi mazdarin ya halatta ka ce shariba ya sharabu sharban ko shariba ya sharabu shurban ko shirban duk wanda ka faɗa yayi a larabci amma kira'a ta tabbata da shurba ta tabbata da sharba ne shurbal hiyam ko sharbal hiyam hadha nuzuluhum yawm ad-din ubangiji ce wannan ita ce garar da aka tana da musu ga wannan yini ga wannan yini na sakamako ka'ida da an ce nuzul ana nufin abinci da ka tanadar wa bako dan karama shi dan kimanta shi da darjanta shi shine sai a ce nuzul to amma azaba da aka yi wa 'yan wuta an ce haza nuzuluhum wato dan saboda ya musu gatsi da ya musu ba'a wannan ita ce garar da aka tanadar muku yau din wato a ranar sakamako ita ce ranar tashin kiyama ثالثا نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون بيان da zai biyo baya har zuwa wani adadi na ayoyi bayani ne dangane da dalilai da ke nuna yiwuwar tashin kiyama ubangiji zai baje mana kolon dalilai waɗanda sun isa su gamsar da mutum cewa lalle kiyaman nan da gaske ne za ta tsaya Allah madaukake ce nahnu khalaqnakum mu ne muka halitte ku ku mutane muka samar da ku daga babu fa laula tusaddiqun dan me ba ka gaskatawa cikin abin da muka faɗa dan me ba ka gaskata Allah game da umarni ko hani game da haramci ko wajibi nahnu qadarna bainakum qaddarna bainakum al-mauta a wata qira'a qadarna bainakum al-mauta ina zin qira'a ibnu kathir al-makki ko kadarna ko kaddarna ma'ana su daya kaddar na bainakum al-mauta mu ne muka kaddar a ah, oh mun ina nake da wani ko a fara'aitum ma tumunun shin ba ka ganin abin da kuke fitarwa na kwayar mani daga ku lokacin saduwa da iyalinku ba ka ganin abin da ba ka ka lura ku dauki izina ko ku tambayi likitoci in ko ku sani ba a kwayar halitta ta mani guda nawa take fitowa a saduwa daya wajen miliyan 200 ba suke eh suke fitowa a saduwa daya a cikin wannan miliyoyin gaba daya za a ɗauki wato kwaya ɗaya ne wanda da ita za a yi halitta sauran duk gaba za a zubar da su kaga kenan mafaraka kai dan adam abinda da kake cikin sa bayan wulakantaccen ruwa ne kamar da Allah ya alamna khuluqukum min ma'in mahiyin sannan kuma kankane ne kankanta sa ta kai la yura bil mujarrada ba a ganin sa da tsantsar ido illa bil mizhar na'urar da ake kira midar microscope sai da ita ne za a iya ganin halittar mani'in ba halitta halitta da ke ta saduwa guda daya a fara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu shin ku ne kuka halitta wannan kwayar mani ko halittun da ke cikin kwayar mani am nahnu khaliqun ko ne ko mu ne muka halitta shi ji Allah nahnu qaddarna bainakum al-mauta mu ne fa muka kaddara mutuwa tsakanin wani zai shekara kaza ya mutu wani ya kwana kaza ya mutu mutuwan nan in ta zo dole mutum ya mutu wa ma nahnu bimasbuqina ba a yi isa a rigaye mu ba ba wanda ya sai kubuce mana a ce yau ranar mutuwar ka tayi an turo mala'ika kai kuma ka buya an rasa ina ka shiga babu ku wanda ba wanda ya sai tsere mana inji Allah ma na hannu musu bokai ba ya sa tsere mana ba ala an nubaddila amsalakum mana da iko akan musanya waɗansu ba ku ba wa nunfi'akum ko ko mu sake halitta ku fi ma la ta'lamun cikin abin da ba ku sani ba muna da iko yin haka inji Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan dalili ne kokkara bisa ga yawar tashin kiyama sai dalili na biyu aya biyun karshe da zamu tsaya akan su ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ولقد علمتم النشأة الأولى أي كن كان هلتا أكرم فاري سوى الله يسامد كوني دقبابه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أي yi أداء كان أدم da dan adam bai zama komai ba haka وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا mun halitte ka bayan da kai ba kowa bane babu kai amma baka samar da kai to tunda kun san akwai samarwa a karan fari fa falaula tazakkarun dan ne ba za ku dauki izina da wa'azi ba kan yiwar samarwa a karo na biyu wanda ya samar a karan fari zai gagare shi farfado da kai bayan mutuwarka a fara'aitum ma taharusun kin ba ku ganin irin abin da kuke tukawa aikin ka idan an yi ruwa ka dauki iri na alkama ko gero ko shinkafa ka tuka. amma ba kake fito da shi ba a antum tazra'unahu shin ku ne kuke fito da shi a matsayin shuka ya girma ya fitar da ƴaƴa ya yi yabanya ya nuna a girbe am nahnu zari'un ko mu ne muke shuka shi inda Allah muke sa ya girma fito da shi law nasha'u laja'alnahu hutaman law nasha'u laja'alnahu hutaman fa dhaltum tafakkahun inna na muramun ban da mun ga dama na ji Allah hutaman sai mu mayar da shi ya zanto ya rijirgi cikin ƙasa. ma'ana bayan gero ya fitar da kai yayi ya yayi komai an riga an ci mu an yi menene sai kuma kwayar zai lalace ba amfana da komai ba ko ya fitar da zangarniya kadai ba tare da kwaya a jiki ba haka zo abin shukawa in mun ga dama laja Allah hutaman sai mu yadda shi ya lalace ya daidaita ba za a amfana da shi ba fa zaltum tafakkahuna ko kuma ku yi ne kuna cikin mamaki shine tafakkahuna aikata ta'ajjabuna kenan ko kuma tafakkahuna ku yi kuna cikin damuwa da bakin ciki fa asba yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala uriki hakin inna la mughramun kuna masu cewa lalle mu kan an riga wato la mughramuna an riga an riga an gadamar da asara bal bari dai nanu mahrumun mun kan an haranta mana samun amfanuwa da abin da muka shuka ubangiji ya riga ya kwace kenan inda na ga dama da haka zan sa ku ji Allah ta'ala to wannan shine dalili na biyu dalili na uku da na gaba gobe in Allah ya kai mu sai mu ci gaba akan sa abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya kai mana gobe idan Allah ya kai mu talata za mu fara karatu da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya kai mana